bushi dogara eh, yau sai mun kore shi yawwa sai mun kore sa karan sa wallahi wancan karan ba bi bismillah ba kaza yawwa to da mun da haka yanzu a fara bismillah malam mara sun muna jiran ka ka zo ba dan wala kwalwan su ka san an ce when condition is critical transfer necessary bushi do ka san ka tabbatar da cewa gaba daya wa'annan katukan dukansu daban-daban ne dukansu daban-daban ne right eh, yawwa so bishi kido kalla duk inda ka gada dama ka ce in tsaya yayi anan wannan takwas din eh, yayi yayi eh, to bishi ka san me zan baka ah. ina da wata maka a nan wurin to ina son ka san me nake son kamar ne bishi kido zan juya bayan katin ne eh. sainin za ka yi a nan ba ya mai sani eh to bari to ai ja ne shi ma ba eh yawwa nan za mu gani ko yawwa ka dai gan shi ko mun gani kowa ya gani ko ba gashi ba to bishiru ka ga kafan ka anan ko eh. wannan katin gashi na dauka ita ce takwas ɗinka ko eh. daga kafan ka to ka daga eh. to ka dafe shi haka yadda ba zan iya canza komai bishiru ka san me za ka yi ah. ina son mu ƙara yin wani abu to bishiru ina jin ka san me za ka yi za mu yi creating random pass ne yanzu duk inda ka ga dama za ka iya cewa an tsaya igiya to mu ka shirya eh daya a eh wannan wani kati ne je joker ji hat joker right eh hat good so look how it's going to happen i'm going to give it a random shuffle now ayo mun wannan nawa ne 3 eh, ce 3 eh. zan yi signing yayi so wannan tiri din eh. da kai sani idan na ɗauko ta na goga kan kafanka mhm. automatic ka san me zan yi ah. na yi copying wannan signation da kai a baya akan tabbas <laughs> ɗauka katin da ke ƙasa <laughs> za ka gani babu sani a <laughs> na gama gano shi tun da eh. yana anya ba tare da wasu al'adun da suke mai wannan alaji idan ga nan zai mata zai sai da magani ba karamin ciniki ba Allah an <laughs> fura da zai da fara da jama'a da yawa Allah nan fara ne ba karamin kudi ne ba Allah to ba ga gaban ma kai ba wallahi to daya to za a wuta yar muke kallon kamar mu ba yan iska ne bakar na sani ni Allah wallahi eh, ni ba wani tsoro da kake ba mutumi na zo ka gani dan kada su ce na yi mago ko yawwa kati ne ga sunan guda daya guda biyu guda uku ko mm. muskido a cikin wannan guda uku zaɓi guda daya a daya nan a to ni ya zaɓa ɗazu a wannan karin kada ka damu kai ka zaɓa wannan kake so ka gan shi ko ka gan shi sosai ya raina so ni ya san in ya mun kyar zan ka ina eh, ga ka gan shi ni kalla na juya nan wurin ina kallon nan ka kamera ka kamera ya gani na kamera yawa ba gani yake ba to mun gama ko me da shi sai ka canza mashi wuri inda kake so ka canza shi ka nuna ma kamera ba gan shi mun gama mun gama ni ko ba tare da ɓata lokaci ba eh. da na ɗaura hannuna haka eh. saboda senso da nake da shi mm. ina zuwa kan katin ku za ku ga buɗe shi <laughs> kai eh. <laughs> <laughs> wallahi babu wani kawai daga nan wurin ne ka gani gashi dai akan idan ku ba mu je ko ina ba amma da nayi haka na goge shi za ku ga daga biyar ɗin ya koma ko da ne na ɗauka mutumina mai indomi kana ganin abin da ke faruwa shida ne a nan ko amma akan idan kafa komai yake faruwa idan nayi haka za ka ga ya koma uku